an yi bukin ranar kwastan ta duniya a abuja najeriya inda shugabannin hukumomin kwastan na kasar karkashin jagorancin shugabansu abdullahi dukko inde suka yi bitoci da jawabai a kan nuna cigaban da suka samu wanda ya shiga tarihi na tara dubban dubatan miliyon naira wanda ya shiga tarihi na hukumar kwastan a ƙasar, inda shugaban hukumar kwastan abdullahi diko inde ya ce amfani da aka yi na sauye-sauye da canje-canje akan amfani da na'ura mai kwakwalwa a wurin aiki na hukumar kwastan ya inganta irin ayyuka da nasarorin da suka samu a yanzu to alhamdulillah a najeriya mun yi iyakar kokarinmu da muka kwace aikin mu ga waɗannan waɗanda suka so aka kawo aka ba su kwangilaye su aikin muna ma Allah godiya cewa shekarar mu guda mutanen Najeriya sun yaba kuma kuɗin shiga sun karu kuma abubuwa suna karuwa cikin sauki domin Ah, muna da fa'inta da al'ummar najeriya waɗanda ke irin wannan aiki sun ba mu haɗin kai mun gode musu su ma jama'iyoyi ma'aikatu irin su da sond sun ba mu haɗin kai da ndlea duka an ba da haɗin kai da 'yan sanda da sojoji duk wani wanda ke da wani abu wanda ya shahi sha'anin fitar da kaya kai ya haɗu an gane cewa najeriya ɗin nan ita ce dai ƙasa kuma ita ce a gabanmu wadda za a yi ayyuka ah, da za a taimaki al'ummar ƙasa da kuma abin da ya kawo ga musu masu sai talakawa su samu sauƙi ga wani al'amari saboda haka a takaice shine abin da aka fuskanta to kamar wannan ranar da yake takinta shine haɗin gwiwa ko ƙarfafa aiki da takwarorin aiki a iyakoki domin kaya su fita a kan kari ba tare da an takura ko an wahala ba ta yaya kwace aiki daga wayancan 'yan kwangilar da suka yi wa hukumar kwastam ta najeriya hada-hada ya hana ko ya kawo cikas wurin samun biyan bukata da ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wannan tsari na cewar a yi haɗin gwiwa tsakanin najeriya kwastam da hukumomi masu aiki a iyakokin najeriya to alhamdulillah da abin da ake yi su dai an kawo zo su yi kwangila kuma idan sun yi kwangilan nan a wata abin da ake biyan su ba za a tabbata daga wurin ba sun yi aikin nan ko ba su yi ba na ɗaya kenan na biyun su mu ɗin mu suke ma aiki mu aka koya ma mu kware akan wannan aiki muna ganin kurakurai da suke yi wanda gwamnati ke asara ko mun hidi wani lokaci ba a yadda kuma kuɗin da ake biyan su a shekara ya kai miliyan dubu hamsin da bakwai da miliyan ɗari bakwai wannan gwamnati ta ajiye su keɓe guda riba ce wannan tukun sa'an an gani cewar abin da ya hana makaiwa kaiwa triliyan wasu ma kuɗaɗe ne waɗanda ba su shiga bar garin da aka juya shekarai don waɗanda sun shigo cikin januwari saboda ka ga mu a matsayin mu na abin nan sha'anin ƙididdiga mun kai cewa mun wuce ma trillion ɗin saboda kuɗin da suka januari ya kamata a ce kuɗin abin nan ne saboda ka ga an samu ƙari da ci gaba da kuma cewar 'ya'yanmu ƙannanmu yaranmu na najeriya su suke wannan aiki shugaban hukumar kwastan ta najeriya kenan abdullahi diko inde a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya